Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. jama'a Lice daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. jami'a iraki sun ce wasu yankunar bakin wake su biyar sun kai hari a wajen wani bikin aure inda suka halaka mutane goma sha biyar a yamal kuwa hukumomi sun ce wani harin kuna bakin wake shi ma abin nan adan da ke kudancin kasar ya halaka akalla mutane 45 kana ya raunata wasu da dama shugabar wato shugabar brazil dilma rousseff da aka dakatar za ta gabatar da wani jawabi a gaban 'yan majalisar dattawa a yau litinin To kanin labaran kenan yau litinin 29 ga watan Agustan shekara ta 2016. Bayan kun gama jin labaran duniya shin da gaske ne cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sa bayani a shafinsa na Twitter cewa a shirya gwamnati take ta yi musayar fursunonin 'yan Boko Haram da 'yan matan Chibok da aka sace? Sa'an nan kuma insha Allah rikakken attajirin na alhaji aliko dangote kenan a lokacin da ya ziyarci sansanonin waɗanda 'yan boko haram suka tilastawa barin gidajensu a birnin maiduguri za ku kuma ji albishirin da yi wa waɗannan bayan allah kuma me yasa ne har yanzu ko mutum ɗaya an kasa yanke masa hukunci daga cikin mutanen da efcc ta kama har ma ta kwace wasu kudade da kadarori daga hannunsu wani dan wasan jamhuriyar nijar ya ci lambar azurfa zinare a wasannin olympics duka muna da karin bayani an jima kaɗan haɗe da ilimi garkuwar ɗan adam to jama'a assalamu alaikum jami'ai a iraki sun ce wasu yankunan bakin wake su biyar sun kai hari a wajen wani bikin aure inda suka halaka mutane goma sha biyar kamfanin dalancin labaran faransa ya rawaito cewa mutane ashirin sun jikkata a harin wanda aka kai shi ranar lahadi a garin ain altamar mai tazarar kilomita 50 daga birnin karbala na 'yan shi'a ɗaya daga cikin manyan jami'an tsaron yankin mai suna kais khalaf ya ce 'yan kunar bakin wake sun ɗauki wato sun shiga wurin ya ɗauke da nau'in bindigan nan mai suna kalashnikov wacce ake kirawa a rasha da gurneti-gurneti kuma ɗaya daga cikinsu ya tarwatsa kansa yayin da sauran kuma jami'an tsaro suka harbe su lahira sai dai jami'an sun ce zuwa yanzu babu wani da ya ɗauki alhakin kai wannan hari ko da yake a ce wasu ire-iren waɗannan hare-hare ƙungiyar is ce ke kai su a yamal kuwa hukumomi sun ce wani harin kuna bakin wake a birnin adan da ke kudancin kasar ya halaka akalla mutane biyar kana ya raunata wasu da dama jami'ai sun ce wani ɗakunar bakin wake ne ya tuka motarsa wacce ke shaƙe da babamamai ya afka cikin wani ginin da dakarun da ke mara wa gwamnati baya ke ciki sai dai zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari na yau litinin kasar yamal dai ta fada cikin rikici ne inda gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita ta shugaba abdurrabu mansur hadi da ke samun goyon bayan dakarun da saudiya ke mara baya take fafatawa da 'yan tawayen huthi. waɗanda suke ikirarin gwamnati ta yi watsi da su har na tsawon shekaru biyu majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutane 6,500 mafi yawan su fararen hula ne suka rasa rayukansu a wannan rikici a ɗaya bangaren kuma ƙungiyoyin alka'ida da mayakan is sukan kai ɗauki ɗaiɗaikun hare-hare a kudanci da kuma kudu maso gabashin yankunan ƙasar ta yamal baya ga rikicin da take fama da shi na cikin gida shugabar brazil dilma rousseff da aka dakatar za ta gabatar da wani jawabi a gaban 'yan majalisar dattawa a yau litinin yayin da ake ci gaba da share fagen tsige ta daga mukamunta ana sa ran za ta kwashe rabin sa'a a yau tana jawabi a gaban 'yan majalisar amma kuma za a ba da dama masu goyon bayanta da masu ada da ita su yi mata tambayoyi idan ta kammala jawabin nata a shekaru 68 rousseff na fuskantar tuhuma ne bisa zargin karya ka'idojin tafiyar da kasafin kudin kasar ta brazil sai dai shugabar wacce ita ce mace ta farko da ta riƙe mukamin shugaban ƙasa ta musanta tuhuman da ake mata inda ta zargi 'yan adawa da kokarin kifar da gwamnatin ta lamarin da ta kuma wato lamarin da ta ce zai jefa mulkin demokradiyya cikin yanayi mara daɗi wasu jami'ai da suka nemi a sakai sunansu sun ce jawabin na rusef zai fi mai da hankali ne kan irin yadda ta sadaukar da rayuwarta tana kare mulkin demokradiyya a ƙasar ta brazil to kada dai a manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyar 'yan tawaye ta park da ke colombia ta baiwa da mayakanta odar su tsagaita wuta daga yau litinin a wani mataki na fara aiwatar da shirin zaman lafiya da aka cimma na dindindin da gwamnatin kasar wanda ya kawo ƙarshen ɗaya daga cikin rikicin da ya fi kowane daɗewa a wato ana yi a duniya an dai kwashe shekaru hudu bangarorin biyu suna tattaunawa kulla yarjejeniya da wato a havana da a babban birnin cuba a kuma wannan mako da ya shuɗe ne aka samu daidaito wanda hakan ya kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru 52 ana yi tsakanin ƙungiyar ta 'yan tawaye da gwamnatoci daban-daban a ƙasar ta colombia shugaban ƙasar juan manuel santos ya ce daga yau litinin suma dakarun ƙasar za su dakatar da kai hare-hare akan ƙungiyar 'yan tawayen yanzu haka makomar wannan shirin cimma zaman lafiya na hannun 'yan ƙasar ta colombia ne domin sai an kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a ranar biyu ga watan oktoba mai zuwa manyan dakarun kungiyar 'yan tawayen ta fak na da burin su sake wata ganawa ta karshe a watan satumba mai kamawa domin tabbatar da kulla wannan yarjejeniya a ƙarshe a yau litinin amurka ta yi kira ga ɓangarorin dakarun siriya da na turkiya da wasu sassa da ke alaƙa da dakarun kurdawa da amurka ke mara baya da su dakatar da faɗan da suke yi a tsakaninsu tana mai cewa ba za a lamunci yin hakan ba wakilin murin wato wakilin amurka na musamman da ke sa ido kan dakarun haɗaka da ke yakar kungiyar is brett mcgurk ya faɗa a shafin twitter cewa amurka ba za ta amince da wannan arangama da ake a wannan yanki da babu yan kungiyar ta is ba kuma al'amari ne da ƙasar ta amurka take cikin dama matuka a kansa yanzu haka an shiga yini na shida kenan dakarun turkiya tare da 'yan tawayen siriya na kokarin fatattakar dakarun kudawa da amurka ke mara baya daga garin jarablus da ke kan iyaka da turkiya tare da samun goyon bayan turkiya 'yan tawayen siriya sun samu sun kwace ikon akalla ƙauyuka hudu da wani gari guda daga dakarun kudawa a yankin a daidai lokacin da rahotanni ke ikirarin cewa hare-haren sama da turkiya ke kaiwa sun yi sanadin mutuwar akalla fararen hula 35 masu sa ido daga kungiyar syrian observatory for human rights mai bibiyar rikicin na syria sun ce wani hari da aka kai ranar lahadi ya halaka mutane ashirin a ƙauyen jub al-kausa yayin da mutane hamsin suka ji rauni a wani yanki da ke ƙarƙashin ikon wata haɗakar mayaƙa. Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya. Wata jarida yanar gizo ta buga labarin cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sa bayani a shafinsa na Twitter cewa a shirya gwamnatinsa take taimusayar fursunonin 'yan Boko Haram da 'yan matan Chibok. Akan haka ne wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya ce. Na tuntubi kakakin shugaban kasar Malam Garba Shehu ko mai shugaban kasar ke nufi da haka? Shugaban kasa yana nuna cewa ba tare da wajen da wasu ƙa'idoji ba. A shirye ta take ta tattauna ga duk wani wanda yake an hakikance yana da shugabanci yana da karbuwa cikin wannan kungiya kuma suna da waɗannan 'yan mata a hannun su. wanda yake nunawa shi bai ajiye iyaka ko wani ka'idoji dangane da tattaunawa ta su ba. A'a kuma magana ce ta a musanye da mutanen da ake tare da su magana ce ce ta kuɗi shi bai iyaka ba ita abin da zai kwantar mar da hankali yan matan nan a dawo da su a maida su da hannun iyayensu. amma abin da masu shari'a kan tsaro suke fargaba shine yanzu idan aka tattauna da su kuma aka yi musayan yan matan nan ba kwa fargaban gobe wasu yan tsagira za su ƙara fitowa da suna wani abu da kuma sai su masu a tattauna da su. a to su fito mana ai shugaban muhammadu buhari ne ai sun san shi ko A shirye yake kuma za a fito a fito mana amma wannan musaya ko na ko prisoner isra'ila ta palestina wata na amerika ita da iran kwanan nan sun yi ai sabon abu ba ne a tsarin gudanar da mulki a duniya. Ko da a baya dai sai da tsohon shugaban kasar Chief Olusegun Obasanjo ya bayyana cewar da wuya a samu ɗaliban nan kamar yadda aka sace su. Masana tsaro irin su Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa na jan hankalin gwamnati da ta yi taka tsantsan. wannan magana ma ba magana ba ce waɗannan mutane an sha tattaunawa da su za su turo mutane ce wannan ya yi magana da yawun yayin da aka zo aka yi zauna da su aka yi magana za su masu da su yarda da wannan mutumin yayin da ka fara irin waɗannan abubuwa da yadda ake tafiya kuma waɗannan mutane ba amana ne da su ba kullum mutanen nan ba su da wani abu guda ɗaya na gaskiya to dole gwamnati ta tsaya ta kaka tsantsan ta hankali ta nutsu in ba haka ba waɗannan mutane haka za su zo su yaudari mutane sannan kuma su gaba da abubuwan da su gwamnati bai kamata su ma saurare su ba. Malam Hassan Gimba Ahmed da ke zama manajin edita a kamfanin jaridun Leadership mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Tattaunawa ko sassauci ga ɗan ta'adda ko ta'addanci zai ƙara sa ta'addanci ya ƙara ci gaba ko ni sabon nau'i kuma na ta'addanci ya sake bullo kai. Yanzu shi ne idan har an ce za a yarjejeniya da su da su ne ne za a tattauna a cikin Sannan kuma an tattauna din ana da tabbacin in an sako mutanensu su za su sako matan ok. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Mun gode Hassan. An jima kaɗan za ku ji albishirin da Alhaji Aliko Dangote wa waɗanda rikicin Boko Haram ta sa suka yi asarar muhallansu. To amma a halin yanzu an daɗe ana gunagunin cewa har yanzu hukumar EFCC ta kasa hukunta mutum ɗaya daga cikin waɗanda take zargi da wawushe kuɗin jama'a. akan cewa yawancin waɗanda ake zargin suna da kuɗi da suke ba da toshiyar baki har a ta daga shari'a wakilin sashen hausa nasiru el hikaya ya dubi wannan al'amari Hakika 'yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan tsawon lokacin da shari'un waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa ke ɗauka ba tare da samun hukuncin ƙarshe ba. Abin da ya fi sauƙi ma bisa dokokin Najeriya shine samun belin waɗanda ake tuhumar a ƙanƙanin lokaci da akan kan sanya a riƙa manta waɗanda ma aka taɓa gurfanarwa gaban kotu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ce ba za ta sanya baki ga yadda kotuna ke gudanar da aikinsu ba ko kuma yadda wasu ke ganin jinkirin da ake samu a shari'un. that is something I want to respond to because I don't the foundation look. Ba na son yin magana ko sharhi kan wannan batun in ji jami'in labarun EFCC Wilson Owojeren. Mu dai mun san shari'un na ci gaba da gudana gaban kotuna. Trials are ya ci gaba da cewa ai ba daga zarar shigar da shari'a shi shikenan sai a samu hukunci ba. Tabbas shari'un na gudana yadda ya dace gaban kotuna. Sai eh, na tambayi Owojeren in haka ne me zaka ce kan bukatar da ku EFCC kuke yi ta samun kotuna na musamman don shari'un cin hanci da rashawa. That is the za ta cika ya ce wannan ai aiki ne na 'yan majalisa in suna so za su yi hakan Wannan dogon zango na shari'un da maraba ga yaƙi da almundahana a Najeriya ya sanya wata ƙungiya Corrupt Free Society zaga shiyoyi shida na siyasar Najeriya don samun goyon bayan kowane ɓangare kan hukunta duk wanda aka samu da wawu da dukiyar al'umma. Injiniya Ahmed Zakari Guroje shine shugaban ƙungiyar. Musa 'yan Najeriya su fahimci akan cewa fada da cin hanci da rashawa ba fadan President Muhammadu Buhari shi kadai ba. Fadan duk wani dan Najeriya tarbiyya da yake da kishin wannan kasar ya zama wajibi mu tashi mu yaƙi cin hanci da rashawa saboda dukiyar da bawan allah nan yake ganowa ba tashi ba ce dukiyar mutanen najeriya ne wasu mutane 'yan kalilan suka dinga ɗiba suna kaiwa kasashen waje suna ajewa to tun da ya zo yanzu ya ce zai gano wannan dukiyar tamu ce to ya kamata a ce mun tashi mun bashi goyon baya ɗari bisa ɗari saboda ya gano mana dukiyarmu. a bangaren lauyoyi da masu shari'a lauya mai zaman kansa abuja modibo bakari ya ce tabbas akwai nakasu a lamuran shari'a alƙalai ɗin ma aji ɗaya muka yi karatu su ma mes mu ne su ne suka je suka kama aiki a alkalanci mu kuma muka ɗauki zaman mu na kanmu amma duka aiki ɗaya ne taron mu na nba duka membobi ne mu abokanan juna ne ba lauyan da zai ɗauki wannan ya rusa ɗan uwansa lauyoyi ma ba su bar shi ba mu ma ba za mu bar shi ba to amma ba da bayani a bayan fage idan har akwai alamin gaskiya tunda za a bada bayani ne don a ji a bincike na tabbatar gaskiya ne to wannan lauyoyi suna da wannan za su iya taimako ta wannan bangare hukumar efcc ta yi watsi da kiran da shugaban kungiyar lauyoyi barista abubakar mahmud ya yi da ke neman dakatar da hurumin efcc daga iya gurfanar da waɗanda ake zargi gaban kotu inda efcc ta ce buƙatar da za ta mai da ita mai gudanar da bincike kawai ba tare da hurumin gurfanarwa gaban kotu ba zai sanya samun mutanen da za su gagari hukuntawa a kotuna an sura da mai kamarar amurka daga abuja Najeriya. A gaida Nasiru, kada kuma a mance hana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rikakken attajirin Najeriya nan Alhaji Aliko Dangote wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da suke taimakawa waɗanda rikicin Boko Haram ya sa suka yi hasarar muhallinsu ya ziyarci sansanoni 'yan gudun hijira a birnin Maiduguri. har ma ya yi alkawarin gina wa waɗannan bayan allan gidaje 600 kamar yadda wakilin sashen hausa haruna daudabi ya aiko da rahoto wasu dalibai 'yan gudun hijira kenan ke rera wakan marabtan gwamnan jihar borno honorable kashatima da shugaban gidauniyar dangote alhaji aliko dangote da kuma wani babban mawaƙi na ƙasar amurka da ake kira sa paul david kuma shugaban gidauniyar da ake kira one campaign lokacin da suka ziyarci wasu sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri wadda kuma yanzu hakan gwamnati da ma gidauniyar dangote foundation din suka dukufa wajen sake gina masu garuruwansu gwamnan ya ce the people of borno will be eternally grateful to him even our own people had abandoned us but you came ya ce muna farin ciki kwarai da zuwanka duk da cewa wasu daga cikin namu ma sun watsar da mu amma kai ka yi tattaki ba ma ka zo ba ne kawai a ka zo mana da taimako ne da babu wanda ya mana irinsa shi ma shugabar wannan gidauniyar alhaji aliko dangote ya ma wasu iyalan boko haram din jawabi a lura da mutane miliyan wajen biyu da ya yi kokari kwarai da gaske kuma mun ga irin kokarin da shi sa muka cewa lalle bai kamata mu je mu zauna gefe ɗaya ba sai mun zo mu taimaka mu haɗu tare da shi a taimaka mu domin allah da shi ma wannan baturen da muka zo da shi mun zo da shi saboda ya samu ya yada abubuwan da yake muka gani a nan ya yada a je saboda mutane da yawa kowa ya kawo irin taimakon da yake za a kawo domin a tabbatar cewar rayuwarku ba kawai ku zauna ne ku ci abinci ba a rayuwarku za ta zama cewa irin tamu insha Allah ku yi musu kaya ku sai abinci ku je ku gina gidajen ku kuma ku je daga cikin yayan ku Allah da a samu wanda yake za su zo su ma fi mu arziki kuma insha Allah ba za mu bau da kuke haka ba za mu tabbatar cewa mun shirya muku rayuwa mafi kyau daga bisani dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya misanya sunar babban titin nan da aka fi sani da Baga Road zuwa titin Aliko Dangote wanda ya ce daga yau sunan wannan titi ya zama titin Aliko Dangote. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Mun gode Haruna. Wani dan wasan jamhuriyar Nijar ya yi rawar ganin samun lambar azurfa wajen wasannin Olympics a kasar Brazil. Ga wakilin sashen Hausa Suleiman Mani Barma da karin bayani. da ɗaya daga cikin lambobin yabo mafi daraja da ake da su a hukunce a jamhuriyar nishiyar commander da lord du meriti du nishiyar shugaban ƙasa isu muhammadu ya karrama dan wasan taekwondo abdulrazak Isuf alfaga a sakamakon azurfar da ya ciro wa wannan ƙasa a gasar olympics da aka yi a ƙasar brazil sannan gwamnatin ta bashi miliyan hamsin na kudaden sefa da gida baya ga kirarin da shugaba isuhu ya ta yi wa wannan matashi a belar jama'a a zantawarsa da muryar amurka zakaran taekwondon cewa yake gurina ya cika yau tunda yanzu ina so ba ni kaɗai ba ina so 'yan niger su masu tashi da kansu mu yi ekip 2020 mu ta yi mu kawo medayoyi ba guda muke so ba muna so da yawa mu ma a ce niger yanzu an san da akwai niger tunda nigeria da yana buga kwallo a brazil im national in niger ne an ka buga lalle wannan mun ji daɗi insha allah kuma ko cikin brazil ma in na hito ana ce niger niger gashi ya champion in niger wannan kuma na ji daɗi an san niger shin baki ɗayan wasannin da kai a can rio menene zaka iya tunawa da shi lalle wasana na na harko da yan faransa shine na sace cin kai ina tun da duk yan niger suna so dai su dai in ci 'yan faransa nan shi da yake musu daɗi. su ma sauran 'yan wasa biyar da suka wakilci nijar a wannan gasa ta rio de janeiro sun sami kyautar miliyan biyar biyar na kudaden sefa yayin da hukumomi suka yi amfani da wannan dama domin taimakawa tsohon dan damben kasar isaka da bore da miliyan goma sha biyar na sefa saboda tagullar da ya taba samarwa kasar a gasar da aka yi alaf ɗari tara da saba'in biyu a birnin minich na kasar jamus sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. madalla ga yusuf jama'a ku gafarta ni ga yusuf farande zai gabatar da ilimi ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. jama'a masu mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na litinin tare da fatar kun lafiya. Allah ya ƙare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya. Allahumma amin. Masu sauraro a makon da ya gabata, idan ba ku manta ba, muna ci gaba da tattaunawa da waɗansu malamai a makarantun gwamnatoci a jihar Gombe. Sai lokaci ya muna halin nashi. Ba tare da wata-wata ba, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. haka kuma wakilin sashen hausa na murya amurka abdulwahab muhammad ya samu zantawa da gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim dan kwambo za ku ji ƙarin bayani daga bakin nashi wanda yake ƙarin haske dangane da irin matakan da suka ɗauka a jihar wajen ciyar da ilimi gaba kana da wasu hasashe da ya yi da yake bayyanar da waɗansu kaɗan daga cikin halayyan 'yan siyasa ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin mushin to kimiyya da fasaha namu mai muka yi duk abin da muke da shi a nan hajja yana bukatan gyara ne a sake tsari misali daga aji uku na sakandare a raba mutane wasu wanda za su je su yi injiniyarin su ɗauki kosin na wannan wanda za su je su yi kimiyya science kawai su ɗauki layinsu wanda za su je su aikin secretarial studies buka keke ne a aikin akawu ne aikin wannan su je su yi nasu layi wanda za su je su yi malanta. to wani yunkuri gwamnatoci ke yi don ceto ilimi daga rugujewa kwata-kwata bayan hassan dan kwambo gwamnan gombe ya amsa da cewa abin da muke yi bayan mun ga wannan problem din na sa kwamiti na musamman suka ba mu report wanda muka fara bi daya bayan daya muna implementing so daya daga cikin shawarwari da suka bayar shine na cewa a wasu wurare tukuna na farko ma ba makaranti a waɗansu wurare makarantun na nan amma ba su kai yadda za su yi samman ɗalibai da ya kamata su shiga makaranta a wurin ba na farko suka ce a samu makarantun ko ina da yawan mutane da suke kowane makaranta sannan kowane aji in aka ɗauka a standard aji ma'ana yara eh, arba'in zuwa arba'in da biyar sai a yi lissafin azuzuwa ya kamata nawa ya kamata a yi a wannan makaranta to mu haka muke yin renovation ko haka muke upgrading makaranta sa'annan a kowane makaranta an ɗauki malamai kuma kamar yadda suka dace in a primary school ne minimum shine diploma a secondary school shine degree to zuwa yau mun ɗauki malamai wadda suke kwara primary school guda dubu daya a secondary school guda dubu daya bayan mun gama wannan muka yi yasin kuɗi da za a kashe a gyara in muna so mu gyara su duka su zamto yadda ya kamata miliyan dubu ashirin da bakwai muke bukata mu yi gyaran su a lokaci daya wannan problem da aka samu na ilimi damuwa ne wadda ta taru tun da daɗewa ko kuma take tasowa a hankali a hankali a hankali wanda kila tun da ba mai da hankali a kai ba har ta kawo inda ta kai amma idan za a yi aiki na fi sabilillahi wanda a kowane lokaci shine 'yan siyasa suke gudu ɗan siyasan gaske yana tsoron gyaran makaranta domin ba zai nuna yanzu amfanin sai masa amfani ya ci zaɓe a yanzu ba to yawancin 'yan siyasa na gudun irin wannan sai an daure sai an sannan a ɗauki matakai kuma kamar yadda nake faɗa ɗin bayan malamai kowane ɗalibi ya je makaranta yanzu a waɗannan makarantar da suke na har waɗanda ba a gyara ba za a ba shi littafi kyauta na rubutu da na karatu to akwai wasu wurare har yanzu a cikin jihar gombe wanda gashi an gina makarantun na nan amma na babu ɗalibai to yanzu mun shiga wani level kuma mataki na kawo yaran nan nemo yaran nan daga inda za su fito cikin ƙauyuka ma'ana a saya musu uniform har ma a ba su abin karyawa ko abincin rana ya kai har haka a wani gefen ko kuma wasu local government a gombe domin mu samu ƙarin mutane waɗanda za su shiga makaranta. to a dangane da batun gyara da gwamnan ya ce an gudanar da ma samar da kayayyakin makarantu ga abin da ɗaliba rejoice stevens danko ta shaida mini. to akwai don yanzu muna da e-learning da mu da su computers ɗin da muke aiki da su amma na yanzu musamman daga js1 zuwa ss3 suna ofarin wannan computer ɗin an kuma idan ana da computer akan je e-learning a gurin za koya mana yadda za a yi s1 har ya gama ss3 wani bai taba taba kwamfuta a makaranta ba sai ya je gida amma na yanzu ko wanda tam a tam ma sai ba ka iya kirga sau nawa ka je ka taba jikin kwamfutan ba amma na zai fi kyau saboda a samu ayyuka na hannu kamar a ce dinki a a saka yanzu ma an ɗebi sunayen wa'yansu student masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu mako mai zuwa za mu yada zango a wata jihar muna ƙara mika godiya ta musamman ga duk ilahirin waɗanda kuka ji muryoyinsu. da wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Abdulwahab Muhammad, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin hayya kammala, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. A maza da mata don mu zan miƙewa. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko ta hanyar sadarwar email. Sakonmu na farko na cewa VOA Hausa don Allah ku gaya wa masu neman shugabanci a ƙasar Gabon. Muddin aka samu tashin hankali da ko shakka babu su ne suka janyo shi domin kowane daga cikinsu yana ikirarin shi ne zai lashe zaben daga Rilwani Ibrahim London Uba da Ayatu Alhaji Adamu mai gari Uba jihar Adamawa. sai kuma sakon ahmadu manija daga bauchi unguwan karufe madaki ya ce muryar amurka ina goyon bayan gwamnatin najeriya akan wannan magana da shugaba buhari ya yi na tattaunawa da kungiyar boko haram a gaskiya wannan tattaunawa shine kawai mafita na samun wayannan 'yan mata da ma mutane da wayannan mutane ke rike da su wannan sako na cewa voa hausa ku faɗa wa shugaba Muhammadu Buhari cewa mu fa 'yan Najeriya ko kaɗan ba ma goyon bayan mataki da gwamnatin Najeriya ke shirin ɗauka na musayar kwamandojin ƙungiyar Boko Haram da take tsare da su da kuma 'yan matan Chibok. Domin yin haka tamkar ƙara mayar da hannun agogo baya ne a ƙoƙarin da jami'an tsaron ƙasar ke yi na kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda. Asali ma hakan zai ƙara baiwa wasu mutane damar ɗaukan makamai ganin yadda suka ga an yi afuwa ga waɗanda suka gabace su daga Isa Ramin Hudu Hadeja jihar Jigawa. To ga takaitattun labarai za mu kammala da wannan shiri kamar yadda muka saba. jami'ai a iraki sun ce wasu yankunar bakin wake su biyar sun kai hari a wajen wani bikin aure inda aka suka halaka wato mutane goma sha biyar kamfanin dillancin labaran faransa ya rawaito cewa mutane ashirin sun jikkata a wannan hari wanda aka yi shi ranar lahadi a garin ayin altamar mai tazarar kilomita 50 daga birnin karbala na 'yan shi'a daya daga cikin manyan jami'an tsaron yankin mai suna kais khalaf ya ce 'yan kunna bakin waken suna ɗauke ne da nau'in bindigan na mai suna kalashnikov da ake kirawa a rasha da gurneti gurneti kuma ɗaya daga cikin su ya tarwatsa kansa yayin da sauran kuma jami'an tsaro suka harbe su lahira a yamal kuwa hukumomi sun ce wani harin kuna bakin wake ne a birnin aden da ke kudancin kasar ya halaka akalla mutane 45 kana ya raunata wasu da dama jami'ai sun ce wani dan kuna bakin wake ne ya tuka motarsa wacce ke shaƙe da bamabamai ya afka cikin wani ginin da dakarun da ke mara gwamnati baya ke ciki sai dai zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alakin wannan hari na yau litinin shugabar brazil dilma rousseff da aka dakatar za ta gabatar da wani jawabi a gaban majalisar dattawa a yau litinin yayin da ake ci gaba da share fagen tsigeta daga mukaminta ana sa ran za ta kwashe rabin sa'a a yau tana jawabi a gaban 'yan majalisar amma kuma za a ba da dama masu goyon bayanta da masu adawa da ita su yi mata tambayoyi idan ta kammala jawabin nata da shekaru 68 rousseff na fuskantar tuhuma ne bisa zargin kare ka'idojin tafiyar da kasafin kudin kasar ta brazil Masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai shirinmu na dare misalin tara da rabi agogon Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. Shin a ganin ku kun ga ya dace sarakuna a zaman su na shugabannin al'umma su bai wa gwamnati shawara? Muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki muke cewa a dakaci yau da gobe.